Nous avons voulu connaître les causes de la crise. Mun buƙaci sanin dalilan matsalar amma ba mu samu muka yi tattaunawa ba mai zurfi ga wannan dalilan an dai gano da kiwon daji na ɗaya daga cikin matsalolin matsalar ta soma ne da talautar al'ummar makiyaya musamman ma hulani a cikin jihar da buzayen da kenan talautar wannan al'ummomin shine makasudin raguwar kiwo ta hakan ya haifo wani bandanci da na farko ya soma ga dabbobi lamarin da ya biyo da wani babban rashi ga al'ummomin da ke kiwo sai kuma a ƙarshe wa'annan bandunan suka shirya kansu suka koma ƙauye guda suka koma gwannai aiwata tashin hankali suka laɗe wuraren da gwamnatin zamfara bai da hannu a kansa akwai gandun daji da dama a wurin yau aikinsu shine kwace da kacancana garuruwan manoma su yi awon gaba da dabbobi ko kuma su sace mutane su tambayi kudin fansa menene sakamakon wannan lamari kai tsaye ga al'ummar yankunan da waɗannan hare-haren suka shafa mun ga aunin wannan matsalar ita ce gushin wasu garuruwan arewacin najeriya da ba su da kariyar jami'an tsaro cewa da sojojin najeriya an samu gushin kimanin mutum dubu takwas mun ga dubu uku a cikin garin da ke bakin iyaka da muka ziyarta bisa hanyar tafiyar mu ma so da yawa wasu 'yan gudun hijirar sun tsaida To wace mafita kuka tanada domin waɗannan mutane da rashin tsaro ya taɓa? Mun je tare da mahukuntan ƙasar Najeriya, sarakan gargajiya da jami'an tsaro, wanda ma suka ɗau alkawalin baiwa wa'annan 'yan gudun hijira taimakon abinci, don kun san 'yan gudun hijiran nan na azawa 'yan garin babban Waɗanne matakai ne Nijeriya da Nijar ke ba da shawarar a doka don tabbatar da tsaro a yankin? Abin da ya shafi batun matakan tsaro mun tambaya da agirka. aika wani aiki na gama gwiwa tattare tsakanin Nijar da Najeriya don a kawar da wannan al'amarin bandanci. Banban da ababuwan da ake fuskanta a ƙasar Mali ko a kogin tafkin Chadi, mutanen nan basa cikin al'umma, ƙauye daban suke, an san wurin da sun kalaɗe, banduna ne ta kai, kuma ba wani da ke kama musu. Mafitar karfin soja da za a aiwatawa kawai ke maganin wannan matsala.